ko alharbiya harbiya kafin yare ne abokin yaƙi kafiri ne abokin yaƙi ko kuma aka ce abokin yaƙi aka yi shuru ya da kulu darar Islam ya shigo kafan musulmai bi amane wanda ba zai fi shigo ba ra'in kansa kawai a rance shi a ƙasar musulmai ya shigo ta ka'ida yana da dukkan takaddun cancanta shiga gari wa ma'ahu abidun kuma ya zo da bayi ahalul islami bayin nan da ya zo da su musulmai kaga abokan faɗan nan sun yaƙi musulmai sun kwashe bayan sun kwashe musu bayi to shi kuma sai gashi ya shigo cikin amana zai sai da bayan a ƙasar kaga ba za ka gan shi ka ce ga na ba wannan mutum kafiri ne abokin yaƙi ne ya shigo ta ka'ida ta ka'ida shigo ko ka ga bayinka dole sai dai ka nemi abin yi amma ba za ka nufi bayan ka ce za ka kwashe ba za ki kafiri ne ba ta maka kwashe da ya shigo ta ka'idan ne gidanku ka'idar harbiya da kulu darar islamiyya بأمانه ومعه عبيد أهل الإسلام هذا كان أهل الحرب أحرزه أبو كم فلا أبو كان كان إياه جدا ستقوى عاشي وإن بيت أهل المسلمين كما يقول في شبولة هيأخذهم سيده mai gidansu bayi kenan zai kwashe bayansa bilkimati amla kala na ara zalika lahu na gaba ya halatta da shi shi ne gidan ba a maganan mu ai ba mu ma shigo ciki ba wannan kafin ba mu zo shi ba gaskiya ne ba mu zo shi ba ai yanzu ba kafiran amana akwai mahaukata suka kafin kafiran amana wanda ba su san inda aka sasa ba san inda akwai kasaran amana amma ai hauka ne mu karan kanmu ne mu ne yan amana mu ne aka ba mu izini mu zauna a kasa bayi muke yanzu muna karkashin ingila duk abin da zai yi da mu muna hannun arna muna hannun kiristoci yanzu suke mulkanmu nan da ke mulkan mu an ce an ba da yanki amma je kana yi kan je kana yi kan ta sana hannun kiristoci sannan aka mutane wayo ba su ma san suna bautan ba ba su zama suna bautan ba za ka sani kana cikin wata cikin za ka hulɗa da wata ba ta ƙarƙashin ingila ba nan za ka gano a sai kuma ka da dan ba irin mu wannan riga fiyo da ka je gari ka za sai kayan na ruwan su na ruwan su da kai amma ce kana da babban kamfani ka ɗebo mutanen kasa kaza su zo ka ɗebo su zo su yi masa aiki daga nan za ka gano cewar kamfawa ne wani mutum na wata kafa ba a ta ƙarƙashin ingila ba in za ta shigo najeriya su zo sai an bi ta ofishin jakadancin ingila sai sun yarda tukuna ko malami ne ko malami, ko wani addini ne ba mu da yi wannan iko yin daidai za ka ji maganan kawan ba haka ba kuma in ana maganan ce mai maganan kaka kalli rigar mai maganan kaka kalli matsayin mai maganan magana ne za ka kalla in kana tafi biyu ka binciko wannan shi ne wani zai wayo ne wani turan ne a mana na dubara dubara a can a ƙarƙashi a rubutu in ba wanda ya san rubutu ba ko wanda ta kona na gano wannan lokacin da tsan uwana je ba mutane daga yamma ya nemo mahaddata ƙur'ani zan su zo su koyar da ƙwar'ani kuma shi din nan ba ma kyalle ne ba a kafan gaba ce ya saki ma wata tsiya ce a kafan don ya taka kara ya karya a gwamnatin kanka ya taka kara ya karya a gwamnati sai ice ma ya taka ya karya to amma da je ya tsebo su ana nan kawai ma aka baza ana neman shi ya tura su kauye su je su koyar da ƙar'ani zalla ba su iya wanda za a koyar ba su iya larabci ba wanda shi mai koyar bai iya hausa ba bai iya fulatanci ba kawai a koya wa yara karatun ne mai kyau yadda Allah ya saukar da shi a ba aka kuma za ana neman shi to da yake mafi yawancin masu neman nashi abokansa ne sai wani ana fa neman ka wani ana fa neman ka wani fa ga abin da ka aikata don an sa ana neman ka mu ba za mu iya za mu sun yi da mai abin nan mu je ba mu same ka ba mu wajen nan ba yi abin nan ba shi ne ya yi wuf ya kwashe su ya kai su in basi digita in ba wani in basi aka fita da su sannan yi zo ya ce me ake nema nan an ce ka kawo kara ina yake ina suke aka duwa babu aka je ina babu tunda ba izini haka fa kai to ina suke in an ce suna nan duk wani rubutun da za a amfani da shi tun da ba a kan su ai kaga ba dama ka ba a irin nasu ba ba irin kai ba kai ko da rubutu ko ba rubutu da ya kama ka kai mai laifi ne in ce a amma ke ka shi ke nan kawai tun da baka isa kai ba mutum ne da za ka yi magana ba akwai mutane ne masu magana amma wannan duk ban da kai mutum kaza kaza ne kai ne kaza kai ne kaza sai da ka jefa kana mm ko gaba da ba a san mai da aka kai ba sai wanda yayi sane zai ki ina kaza kaza ana ta walle walle da shi ka ɗauka kai ma da ka ta walle walle da kai ina da a je kai sai ko kai mutum ne amma kaga da shi mutum ne aka yi sama aka yi sama aka yi rigigigi aka yi wane ne aka duba babu aka duba duka ba wanda zai san wanda suka sani sun san yadda kai murtawa aka yi aka murta shi kana yi da su mai kenan aka dinga bincikensa aka dinga bincikensa magana da ya sakar ta ɗabi'arsa ta sani ba yadda za a yi kawo wani mutum Najeriya in ba yana karkashin ƙasar Ingila ba akwai yarjejeniya amma daga wata kafa wanda ba ta karkashin mallakin Ingila ka ɗauka wani mutum ka kawo ya to kaga malam ai asar da ai maganar kabiran amana sai dai mu ne aka ba da amanar namu kalahu qultu nace fa in ba'ahum shi wannan kafirin kenan harbi in ya sayar da su min rajuli min almuslimina aw min ahli zimmati ko da yazo sai ya sayar da su kawa kafiran amana aya akhuduhum sayyiduhum bitamani mai gidansu ya je ya saye su da kuɗinsu Kina inda za gane abin wannan adisha an gane sai dai ya yi sosai wasu kamar ce na jisun tafanka ne har biyu ya kwashe yanzu ina sai da littafi ga littafi gwajo ya gala ya gani tafansa ya zai ina ka kwashe daga na gano tana kallon littafin ka yana ina sayarwa to ba ma wai shi wata kuna shi ya samu ya sayar da littafin yadda yake so in wani ya saya can sai abdulsalam ya saya shi ka ba kafa ba abdulsalam zan mai dama da kuɗin ka tun da dama kai kafin littafi ka ne sai ina ka gaba shi yi ba kayan littafi ya riga fita daga hannun ka kawai. Sau da kanan wancan wanda aka yi na baya na mene ne ya fi yar alaka ne yanzu babu alaka kayan shi ya kawo zai sayar yadda ya ke so wanda ya saya ya fi halak yadda ya ke so sai dai ka saya da kuɗin ka sai maka mai da kowa zai saya a zan ka sai ka ba da riba tun an ce ka saya da kuɗin ka ai kaman kana da wani iko kamar irin shufu'a ne kaga shufu'a a wancan kenan za ka kama irin yadda wancan sai so wannan ba من أهل الذمة أيأخذهم سيدهم بالثمن قال لا أرى ذلك له فإن باعهم من رجل من المسلمين تدفع عن سيد سونيما أو من أهل الذمة أيأخذهم سيدهم بالثمن kaga ai mustafila ne ya kawo su to kaga da ya kawo su ne tafai da tsari kaga dai ne zo da tafai da kamar da wani kaji tun da an yi amana zan zai sai da su sai abdulsalam ya saya to kuma da ya saya na littafin ba, ana kallo littafin su to ba za ka zo ka zo ka zo littafi na ne ba zan mayar ma da kuɗi ba dama a yanzu littafi ya gama hannun kafin sai dai ka taka ba shi riba tsakanin ku zai yi ɗaukar littafi zai baka kyauta amma wannan ba ta babin ciniki ne ba ba ta babin cancanta ba ne ba wancan ko ina so ko baya so dole ya ba amma yanzu wannan dole sai dai da ka bi shi kasa duk sama ne aka ce in wani ya saya na iya karɓar su da kuɗi sai kala la la ra zalika la da annahum qad kanu haula al-abid Wayan nan bayi sun riga sun kasance fi da yadayil harbi hannun abokin yaki allazi nazala bi amani ya shigo da amana wa sayyiduhum la yaqdiru ala aqdihim minhu mai gidan bayin nan bai da ikon farkon bayin nan aiki sai musulunci wala yakunu li sayyidihim bai zama wa ga mai gidansu an yi akhudahum ba'ad al-bai'i hatta bayan an sayar da ikon karɓan bayan nan da kuɗin da aka saya sai dai shi ma ya saya a matsayin shi mai saye ne sai kuwa ko shi zai iya sai a hannun wancan kayan kwanto ta hafizu haza an mali. kan maganar ta yi nauyi wannan maganar daga malik ka ji kota halala lakinnahu sai dai a ra'ayi ra'ayi ina faɗa ma fahimta na ne da rai wala yushbihu allazi ishtara min daril harbi wannan bai yi kama da wanda ya je kasan abokan ya ce su bayi ba shi ta hukuncin sa ya gabata shi bai yi kama ba sai an da allazi ishtara fi daril harbi abun da ya je ya sayo a kasan wanda ke faɗa da su law wahabahu li rajulin min al-muslimin fi daril harbi da ba habahu da zai ba da shi ga wani mutum daga musulmai a kasan yaƙi sun makarajar bihi ya taho da shi ila biladil islami aka da ho sahibu bila kamar wa inna haza wannan allazi da kharaja bihi bi amani wannan kahiri ne ya shigo da amana bi amani huwa abduhu وإن وإن هذا الذي خرج به هو بأمانه هو عبده ما وقبعه فني ملكه فني ولو وهبه لآدم لم يأخذه سيده دا غير او كيه يبا وانك يو سادة لسكين مسلمي ميبلا وميك عمش على حالي خرج به بأمانه هو عبده ولو وهبه لآدم da zai ɗauki bawan ya tsayar da shi lam sayi da ho ala hali kamar kaga yanzu wannan mustaqila da ishigo da bayansa da ne ya gana ma yana iya ɗauka abokinsa daga cikin musulmai wa nan wa. yana ma sallah irin taka shikenan sai ka karɓi bawan mai bawan ba zai zo ya ce to karɓa bawa na mai ba da shi ta لأن سيده لم يكن يستطيع مجدا فبي آه، أن يأخذه من ذلك كان في يده من آه، الذي كان في يده فكذلك طهك لا يأخذه من الذي وهبه هبته قلت أرأيت كفر من ما جنم على الشرك أبنا yan shirka fuka a ɗaya na fi